السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكو ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa. To, duka. A babal غضب Ta zo da shi mai دجيان fata. ainihin ga don fara wanda yake mai nauyi mai gautsi sulalatu farjin zuriya ne na wani kafa kana gaira hafi ne wanda kafan ba a kan ba ce ba shi ne ai tarihi ake ba da menene ka magana magana sulala saboda kanan ɗan daga nan ne ta tattin ana abin na aka zo da shi fassara sulala ne kawo baitin eh? ah, ah, alal sulala fu'ala kan gama aunin kenan mizanin akan mizanin sulala ne وبناء الاسم على الفعالة يدل آه، يدل على القلة هنا نون يعني نكلة ما نكفر أي نعم أي نعم أو شو كنا تو ما شاء الله كانت har yanzu ba mu kushe ba a tsakiyar sulalar muka daya ko kuma maganan halittar adam ku ƙasa farko dai halitta to rabu ne zuri'a suka tashi su kuma daga maniyi a shi ne aka ce yana shi Kuma wuce yake da su kana wujudu sa insani min huma adamu da hawa kenan على في آه، على طريق التناسل جسد فأول أطواره النطفة ثم علقة ثم إلى ذلك إذا وقد بينا من رجع مني بياني بيته عجل بذلك في أول سورة الحج فقرقون سورة الحج إذا كان مغنى حلتنا mukallaka haka da zaira mukallaka ko kaulu hukuna magana shi a nan walakan da walakan lalikin sana min sulalatin minti ya'ani da aho halka dukkan insani ya halka adam farawan Allah tabaraka wa ta'ala halittar ko halittar nau'in ɗan بدأه خلق نوع الإنسان فارا وانسا خلق نوع الإنسان بخلق آدم كان بابي بني آه، آدم ومي وانا وما كما كان تشي ولين ما سوء الدين دا كتب أطولوا أي أولنا الدنيا وقوله ثم جعلناه نطفة فقايد دا كفاريشي daga nan sai aka mai da halittar ɗan kadan daga mai abun sai ya koma haka ai ba da kalke adam wa hawa shi bayan halittar adamu da hawa shi kiran zuriya halitta sai ta kasance daga abin nan mai da suna nutsufa فالضمير في قوله ثم جعلناه linau'in da da suna linau'in insan nau'in ɗan adam daga nan ke ci gaba da hayayyafuwa alladhi huwa nasru li dalalati al maqami alayhi qawlihi indi dirhamun wa nisfuhu fa gawkili suna ya komawa wa ku dirhamin kenan أي ونصف درهم عندي درهم ونصف درهم درهم آخر مرابا وانسان سي إنا دا درهم جاكما ربين وني درهم جنة كما أوضح تعالى هذا المعنى في سورة السجدة في قوله تعالى ذلك عالم الغي wannan fa da ake magana Allah shi والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وند عينه أحسن كل شيء يكو تسجدكم قومي أنا حالي شانسا وبدأ خلق الإنسان من تيجن Ia pada hal itu tentang kadang daga kamar wancan kenan an halicci shi daga taɓo hawa da adamu adamu da hawa daga nan zuriya ta kuma kuma daga maliyi maja ana naslahu in sulalati min ma'in mahili daga ainihin madara ta tatacce ainihin abu na ma'in ruwa shi wannan ruwan mahilin kaskantacce kwantarlatantacce ana kinkaninsa sun masawahu daga nan aka daidaita shi aka saita shi wa nafaka fihi min ruhihi ya hura masa ran waje alalakun musamman wal abasara wal asibita nan ya sanya maku ji kuma inan da aka halittar da gani gani na ido gani na zuciya wal afida sosai gashi qalilan ma tashkuru kaɗan ne godewanku godewanku kaɗan ce ba yawa amma ba da ku duba wa'innan sunadarai sam'u basaru Fo'adu. a duniya ko neman kalwarar lissafin daban likitan ji ga shi can likitan ido ga shi can likitan zuciya shi ma daban saboda girman abu Ba asalin ko wanda ya fara halitta su ya halitta su ya bar mutum kyautansu ba a ko magana ba amma in an ga likitan gefe ta wannan ai a kunne ai wannan kaza kaza ai wannan kaza kaza ai kunne wani sirri ne wani kaza ne wani kaza ne wani tun kana gane me suke faɗi har ka je ka daina ganewa ba layin mutum ne ba basar ko mai ido ba ko magana bai ma haɗawa da wani abu idon nan nan ne inda yake ba mai zuciya a ce za a kaya cire zuciya a dasa a ita ba a cirewa ko a dasa ko da ake cirewa to amma a bar wancan magana amma ana mata aiki ina ga aikin da aka wa malam ba ita ce ba zuciyar ba ta kafa inji ba hmm? Hmm? kafin ba za ta abu nan ba ta yi ciki da kanta aka juya aka juya to ka kan ka bibi wannan mai zuciya nan sai ka tada ai ma wanda yi da shan daban ne har ana ba da labari rai a hannun Allah wannan mutum ya zo bai mutu ba sai Allah ne iko Allah bai kashe shi ba kamar a ce mutuwa shi ma akwai ne na ƙarshen shun da mai a mai da shi ya ta kai ta fuskar ta zara sai dai kawai dai in aina ri an yana ri ta samu falon sai ce aina ne ce ce kai shi na ai kaza kaza ai yanzu an samu wani wani ai yanzu an samu wani muskilar na ina da tun da kaga likita ba yana gudu a masa aiki a Najeriya likita ba hmm. ko likitan mu nan babban ya wanda ke ce mana indiya za na ce a'a ai ba nan mana ike babu abun da babu a nan ba kayan aiki sai da karantar da jihari ce to kuma kuna gurin garin ku To amma nan abu mamaki wanda ya gina su asali wanda ya ba da kyautar su ba a ko magana shi ko magana shi a kan da ya wannan sai da kan wani abu ƙarshe mutum sai su yi ma yana godiya abin da bai saka karanta ba kila karshen ta sai ka masarar da Allah maka karanta godiya ta yi kan masarar da ta yi shi ta kasa ne akwai abin da ibi masara tare da kai wanda baka san komai a kai ba in ka ci riba da yawa ko dabbobin ka suka dinga hayayyafa ba sa mutuwa mata da tsaye ba su ke kaje wani da ya ishe ka baka kalli daɗin idon ka ba ba kalli daɗin kunnen ka ba sai dai Allah ke ranar sanin fa'idan abu an da ciwo ya gama ka nan nan za ka gano abun nan na da kima abun nan na da daraja kai amma fa wannan daban na jiya zaka ran shi kalilan ma fuskawa tana taɓa nan banda sallah wannan sai ka ga a tsaya a yi sallah wani lokacin sai ka ga an gaji gaskiya ko da na san a gajiya jiki da gajiya Hmm. jiki da gajiya to amma dai ya kamata aka ce Allah to kudu halin da kake ciki ka biyu. idan za ka za ka lura da sallolinmu za ka ga sallar isha gaskiya ta fi wahala ba wahala ba mutanen da za su zo maka sallar isha a gajiye suke Allah Allah ke aisa lana na gaba sai dai na ga suwa ba su sani ba ko da tabbar bari an fi samun menene ruwan kamar bari ba kan gado mutum ta tsaye kawai yake ya Allah Allah a yi da kuɓoyi ije ina jira a ɗaga mana ana ɗaga ɗaga ya ɗaga sai nuna ma bai da gaba a sallar ba yi ta wani masallaci da zai sallah a nan zai yi sallar ko menene a nan zai amma in ka je yadda ke sallar, ka san bai da gaba ya saba da wanda a sallar na akwai abin da kake nema ka samu a sallah amma da ka yin ta dai kawai ake ja gani ruku'u ana rafa wane ne haka ya fi mushkilar kuma inda zaka gano ba da gangan suke ba wani shiri mai kyau lokacin da duniyar ta taso ta taso ko kuma shagalar ta kai shagala sai gani sun manta kuma sun sake koma haka ko in kai musu wani ɗan ishara eh, na san ana ɗan ganewa duk lokacin da haka na ƙi kambara na yi haka tsura daga kowa ya kalla don su tsaye suke kallo ni haka je Allah ko akbar sannan ka to ba za su so sai su duka kafin ma in gama to sai dai in je su kambara su a cikin rukuni amma ba suna kambara yayin da ka fara aikin ba sun gaji an fi na auna sallolin nan kam an fi samun haka da ishiya ta sannan kuma akwai wani wanda shi kuma Allah shi shi kuma baya kokula baya kokula kalka kabara shi ma kabara to ya kamata kai ma kana da ragaba ba fa me wanda ke jagora sallan na shi kadai ne ba ba shi kadai ne ba a'a shi ma wani yake bi kai ma kuma a ciki kana bin sa ba kana bin sa ne rididi ba kana bin sa ne akwai wani nan wanda ke nema wani bolin shi ya ce ta ne kawai to da zaran dai abubuwa da ke ba eh, to sallan kenan da aka ɗauke ta kaba aka ɗauke ta kaba suna ya sauran halittu sauran kayan duniya mutum da ke holewa ina morewa da su jin nan ganin nan zuciyar nan mai sage-sage a yanzu ka tuna wani bala'i da ya kai bala'i za ka ce komai sai ka haɗu da kanka in kana jin kunyan wanda kake zaune da shi yana kallon ƙur'anin ka ka bar wata ƙur'ani ka kwashe kayansa shi ne zai ji kunya da kafa shi haɗa ya gana wani amma ka tuna zaman ba zai rauru ba aiki sai ne to wannan yake ne yake wasa shi yake gyara shi menene yake abun nan ɗinsa to lamarin da sai hankali na Allah ne gaba daya wa ashara ila zalika bi qawlihi ta'ala wa min ayatihi daga cikin alamomin kudurar Allah nuna karfin Allah nuna ikon Allah nuna akwai Allah an khalaqakum min turabin Ana yana gwada maka Allah na nan, wannan na nuna maka Allah na da iko kai ji wannan ka ba ka kala yanzu daga nan muke ce daga nan muke nan muke ma ya ga mana ma nan da za mu koma kuma nan ta da jiro kaman ka duba ka ce oh min haka la kamar wa fiha nu'iduhu ka kalli mutanen duka wa minha nakhrijukum taratan kura a wani jikon kuma a nan za mu tsarzu za ku kuma da su da za a sake ko su za a yi dole ko da ciki me mai wahala a ciki wanda halice sun farko daga ƙasan aina da ikon don kun shiga kun narke a cikin sake babu ka an min turab nan kusan girman sa ku darajanta shi babu kwatankwacin darajanta abu ba da ba su yi wani ba ko mutum kuke wa? ya san darajantawan ƙarya wanda dinga maka baki a tara ma ƙasa da baki kuma kai ka san mai tara ma ƙasa shi ne aladdul hisab mu'azzami mai tara maka ƙasa ta yawa tara ƙasan ta kayar tara a kawo mutu ke nema tare da kai aladdul hisab Tara ne. ثم إذا أنتم سيغا شبايا كومي عينهم أنتم بشروا تبشروا أن أنا كنا تواقوا أنا تقعروا وما ذكره هنا أتين كاوشي أنا من أطوار خلقه الإنسان نا هوا هوا متاكي متاكي na halittar أمر كل مكلفين ya umarci duk wani mai hankali balagagge an yanzura fihi wal amrul mutlaqu ya qatil wujuba umurni mutlaqi ayana nuna wajibi ne ikata to ya zama dole kenan illa li dalilin sarifin sai dai in an samu wata hujja da ta kautar da gare shi kama mai rana wata kirara Sai fi Faliyar, فلينظر الإنسان مما خلق ya kamata lokacin da kai dinki a ci kwalliya sai ka duba wai daga na tsalice ka ka kalli wancan ka gan shi kalar ka kalli wannan ka ga shi na kafa shi ila da na kafa ka kalli wancan ka ga bai kai kin kafa ka kalli wannan ka ga menene ka kalli wannan ka sai ka duba to kai ba min makulin dukkan ku min ma inda shi ba ka da bambanci wannan da wannan iyakaci da ce eh to na girmi girmije wannan wannan na riga shi ruwa wannan na riga shi kulika min ma'in dafin kwanfarin wakada a shara fi ayatun kafira ila kamalin kwanfarafihi allah ya yi ishara zuwa da ayoyi cikin ayoyi da yawa da yawa na cikin ikonsa yana da suka ce iko ta yi mai da allah ya tafi mamaki ne abun kuma sun ka duba saka ba mamaki ba mutane ba su roƙe shi ba ba shi kuma mutum ya dinga ja da kardar in ce ga yadda Allah ya tsara ba wato cewa a ah, wasa ah, ya tsaya a wancan ba wannan ba na kalihil insana ɗaukan mutum fi halkihi eh, a halittarsa bina kalihil caccanzawan ɗan adam halittarsa a wurin ina ne hasada na ta kwada ke mai hasada mugu ne wani da zara an ce matar sana da shi matar kana da ciki daga nan yi fara kulla abin da zai kulla shi yana fata wannan cikin kafin zo duniya yana fata wannan cikin ya samu matsala idan dukka suke ya yi kwari ba to Allah ya sa mace rai ba namiji ba don kada ya ɗauko Allah ya sama shi ke zo namiji to wanda ya taso daga haka kowa dai daga ga kamar yadda annabi Musa illa shi na shi kari da aikinsa za a yi an turo shi ne wani aiki daban min taurin ila taurin la dakhala li ahadin ba tsoma baki da za a ce sai mai ciki ta kai ka ba, ta koma abinci ba in ta kai ka kaza ta koma abinci ba in ta kai martaba o oh, oh. ko mai ma take ce cikin nan zai yi kilan haka ga marar gata ta fi lafiya ta fi aihuwa lafiya lafiya wancan ko ta shasha kayan da zai kumbura jingirin to dole mala sai operation lafiya ta fara zuba ta ruwa da kanka ya zama mu kenan كما أوضحناه هنا كما أوضحه هنا كما يدبان سأنا كما في قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وين إيسانكم لا ترجون لله وقارا ما كورجا ba نيما نحرا مفتا mafuta الله gashi kuma shi halitta ku a tsawara taurin ba ta tsauri wa bayyana anna sirafa khalqihi an tafakkuri fi hadhihi al fi hadhihi al-ibara بهذه في هذا هو والاعتبار به مما يستوجب التساؤل والعجب وأن من غرائب صنعه وعجيب قدرته نقله وبين نظر وبين muna muna san na ku ko da akwai satellite ko masu fari akwai satellite kuma ake ake yana kala tare huwa lafi sauwirkum ba'i sai ka ga dai can ƙarshen wasu shaka duk da ke ba a samu tambayoyi ba sosai da nuna bai da wahala karata ina zuwa bari na samu abin nan to abin nan ne ke da suna mala haruna alhaji haruna